domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. kamar yadda muka faru a makon jiya muna jin bayanan yadda taimakon juna yake a arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfado da al'adun masu kyau. Dr. Lamido ya ce ta tsarin sai bako musamman daga kawai ya bugo waya kafin ya kawo ziyarar sada zumunci ya saba da al'adun iyaye da kakanni. Arewa zumunta ta mudu, sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya. Don haka wani ma ai ba wai baƙonka ne naka na jinin ka ba wani yanayi zai shiga a kusa ya zo amma ga a tsari na al'umma na takafuli na taimakekeniya ya kamata a ce ko wanda ba danginka ba ne ya bijiro zai samu mafita a cikin al'amarinka wannan shine in kai haka shine kayi abin da ya dace da mutunci da karamci da girmamawa girmamawa gaba da annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ba zai imani ba cikakke ko abin daga cikin abin da imani shine me a wanda ya Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bakon ya mutunta bakonsa ba ce yan ce bakon da ya bugo waya ya yi abin ba don haka ina ga wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abun da suke yake da kyau a cikin al'adun mutumin da ya zo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yiwuwa kai ma bukata ta sa bagatatan ka tafi wani waje kamar yadda wani kuma zai iya tafi kuma yanzu mai musamman a cikin mu da muke da mutane da suke iya zuwa daga ƙauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bayi ma da waya. kuma yana ganin ya taso bukata ta taso masa ya taso ya zo gidanka ka ce ka fara magana cewa wai ba bugo waya ya gaya maka ba wannan ba tabbas wannan ko ba ina magana a babin da zai nuna wai a kashe wato a koya wa mutane kashe jiki da jiran a basu ba ba wannan nake nufi ba ina magana akan cewa akwai wanda ya mai da sana'a sabara tare da cewa na da karfin da zai nema wannan ba maganar sa nake ba ina magana akan wanda yana iya kokarin sama ko kuma yanayi na rayuwa ya sa wasu ba su san ma me za su yi wa kansu ba yanzu kamar misali matsalar magana matsalar almajiri ta ina kake tunanin yaro ɗan shekara takwas ko sha biyu da aka kawo shi almajiranci kawai a lokaci ɗaya ka ce shi kenan ya tafi ya yi kaza muna iya kawo tsare-tsare da za mu tallafa musu mu koya musu nauyi kuma a babin a wannan tsari na gida ɗaya almajiri ɗayan duk wannan za a yi domin in ka mai da shi yana zuwa gidan ya karbi abinci yana iya zuwa ya nemi ruwan da zai wanke kayansa ya samu sabulun da zai wanke kayansa ya zama ɗan gida ashe za a iya bashi shawara a kan wani abu na rayuwa za a iya koya masa ya san wasu abubuwa na rayuwa ya zama shi ma yana da manufa na abin da yake son cimma a gaba a rayuwarsa bayan abin da ya shafi haddan alkur'ani da ya zo za a iya koya masa ya fara sha'awar cewa nan gaba kaɗan kai ma za ka koyi sana'a za a iya koya masa tun da ya zama ɗan gida zai sake abin da ake ba shawara zai taimake shi nawa ne waɗanda suka samu irin wannan ɗan shawarwarin kaɗan da kuma ɗan support ɗan goyon baya da tallafi wanda kuma suka zama a cikin al'umma suka zama manyan mutane suka yi sana'a suka yi kasuwanci suka yi kuɗi suka zama a gari da su ake jujjuya al'amura in an samu irin wa'innan shawarwarin sai kaga za a yi daga baya har a zo ana magana ya za a yi muma a cikin al'umma idan akwai malam wani mai almajirai da yake karantar da su mu kulle alaka da shi mu kyautu da alaka da shi ya shigo cikin al'umma kada je cikin sa, kullum yana tare da almajirai kadai ya zo masallacin mu mu yi sallah tare yi shi ma a kwasa masa abinci a gidana a dinga ba shi abinci za mu na tattaunawa shi ma za mu ba shi shawara wannan yaran na naka za su iya zama gwamnoni za su iya zama ministoci za su iya zama kaza kuma ba tare da su rabu da alkur'anin su ba kaga a hankali wataƙila za a iya zuwa a karfafa masa gwiwa yaran su koyi sana'a yaran su yi kaza wataƙila su dan yi dan koyi alifin ba'un da bayan sun yi karatun su amin su koyi abcd har su yi karatun da za su zama su yi digiri su ma su zo sai kaga ga sallah ga salati ga kuma turanci in an ce ma ismuka ya ce ismi in an ce what is your name ya ce my name is kaga kenan ya zama takobi mai kaifi shirin arewa a yau muke kawo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai ƙwamban tsiya. Watan gobe za a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, inda ake buƙatar gudanar da zaɓen lafiya ta hanyar duk mai kaɗa ƙuri'a zai fito ya samu ya kaɗa ƙuri'arsa ga wanda yake so babu takurawa babu wata matsala. tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Rasha sanata Haruna Garba na da shawari ga 'yan arewa don gudanar da zaben cikin lumana. Ni gira na dai da zai yi wa 'yan arewa baki ɗaya shi ne su san cewa shugabanci Allah yake bayarwa kuma a lokacin da ya ga dama yake bayarwa wanda ya ga dama. Saboda haka don Allah don annabi duk yadda za a yi a yi wannan siyasar lami cikin lami lafiya a je a yi zaɓe lafiya kar a zagi kalli kuma mummuna kar a duk abubuwan da za a yi a yi shi cikin zaman lafiya a samu shugabanni a musu addu'a allah ya ba su sa'a kar mu tsine wa shugabanninmu kada mu musu kalamu wanda ke bayi da amfani ko bayi da kyau ina wata allah ba mu sa'a allah sa a yi zaɓen da lafiya a yi shi lafiya gama lafiya wato ya ku wanda suke ɗaukar zaben ko da ba lalle kowa ba ne irin abun nan na ko a mutu ko a rai eh, idan kawai ba lalle kaza ba ne to ma shi kenan gara ma kawai ya san yadda za a yi to eh, wato abin tausayi shine na wani shekarun baya can Obasanjo ya taɓa nuna cewa siyasa fa maganan ko a mutu ko a rai ne. Ana Najeriya ya yi shi shugaban kasa ne kuma aka yi shiru a magana ba wanda ya ce koma ya kai to ni na ganin bai kamata a ɗauki wancan shawaran ba maganan shi zabe kamar yadda na faɗa babu abin da fi Allah Allah nan shi yake ba da shugabanci da wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama saboda haka duk Allah mu yi imani mu yi niyya a yi wannan abin lafiya gama lafiya Allah kuma ya ba wanda eh, suke da wannan rabo sa'a wato ɗauke daɗi ka ce a guji kushe shugabanni ko faɗa musu baƙaƙen maganganu wanda kuma hakan fa al'adar siyasa ne. Ito, eh ko al'adar siyasa ne ni na gani. a ai ni da kai muna jin rediyo kana gani a talabijin an yi siyasa a amerika an yi a faransa an yi a ingila wani shugaba ne aka tsinewa ko kai dai kana gani mutumin amerika ya fi zo a yi ya zaɓi trump amma allah ya ɗauka ya bata shugabanci na obadi dukan muna gani kuma an yi hakuri ya wuce yanzu ana jiran wani shugabanci kuma a gani waye za a ba mulkin nan kuma wanda allah ya bai mulki kuma shi za su yi masa ladabi insha allah ga kuma matasa wato irin 'yan bangan nan an duba jihohinmu nan kano ga 'yan daba irin su gombe ga wasu 'yan kalare wasu jijiyoyi suna da irin waɗannan matasa me za ka ce musu wato babban maganar shine shaye-shaye shaye-shayen kwayoyi da shaye-shayen wuri da sauransu su ne suke wa mutane su zamana suna yin abubuwa wadda ke ba kan ka'ida ni a ra'ayina ita wannan ma'aikata da aka yi wanda take ƙarƙashin buba marwa su tashi su tsaya a hana wayannan kwayoyi shigowa najeriya saboda kowa da kowa a same shi a cikin hankalinsa da tsatsai hankali mun gode sanata haruna garba a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma allah shi ne zai cika yake ya yi are wa gaba ɗaya